tué. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a VOA hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikinsa za a ji cewa hedikwatar rundunar tsaron tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ba jiragen sojoji ba ne ya kai hari akan wani jirgin ruwa na sufurin kaya na fararen hula a yankin kudu maso kudancin kasar. General Benjamin ya ce ainihin abin da ya faru shine sojojin sama da ke aiki a rundunar tsaro ta operation delta sam da ke aikin samar da tsaro a yankin niger delta sun samu kiran kai dauki daga dakarun kasa waɗanda suke fuskantar turjiya a wani aiki da suke yi da sintiri shine aka tada wani jirgi mai tsokar ungulu don ya mara masu wata kotu a birnin yamai na jamhuriyar nijar ta yanke hukuncin zaman gidan wakafi ga wasu ɗalibai da aka kama da laifin satar jarabar bakaloriya ta neman shiga jami'a da aka gudanar a farkon wannan wata na Ogis. Mu babba kungiya ce ta 'yan makarantar Nijar kuma mu mun yarda da doka ta ƙasa. Mun yi gwagwarmaya sosai don saboda mu su samu mulkin demokuraɗiyya kenan wanda ya wannan gwagwarmaya bai kamata ba don saboda doka ta bugina shi ya ce a bai kamata ba. Abu guda ya kamata doka ta bigi kowa idan kuma mun sake komawa tarayyar najeriya za a ji cewa al'ummar jihar adamawa ta kalubalanci yadda gwamnatin jihar ke shirin ɗaukar malaman makarantun firamare kwata-kwata ba a bi tsari ba an shigar da kabilanci a ciki kuma an shigar da cin hanci ma ciki saboda kaga ita gwamnati mun tabbata cewa ba ta iya jagorantar al'umma ita kadai dole ne ta yi sa take ɗaukan wakilai ita wannan wakilan za ta ajiye su ne a bangarori daban-daban wa'annan wakilan kuma in suka yi daidai ko suka yi ba daidai ba tunda wakilai ne da gwamnati ta ajiye su so duk abin da suka yi dole ne za a ce kai tsaye gwamnati ne ta yi akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun nijar to amma fa sai bayan an saurari labarun duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel kasancewar amurka tsawon shekaru biyu afghanistan ya kare wani babban jami'in kungiyar taliban ya shaida murya amurka cewa jiragen yakin amurka na karshe sun bar filin jirgin saman kasa da kasa da ke kabul a tsakar daren wayewar garin yau duk sojojin kasashen waje da ke kasar sun fice 'yan lokutan da suka gabata in ji jami'in magana tashin jirgin amurka na karshe na zuwa ne a daidai lokacin da fadar white house da ma'aikatar pentagon suka yi alkawarin za su ci gaba da taimakawa wajen fitarwa da amurkawa da marasa galihu na afghanistan daga kabul har zuwa ƙarshe suna kwatanta aikin kwashe mutanen a matsayin aiki mafi girma a tarihin sojojin amurka fadar white house da pentagon sun ce zuwa safiyar jiya litinin jimlar mutane 116,700 a kwashe bayan kwace ikon taliban na afghanistan a farkon watan agusta ciki har da mutane 1,200 ko makamancin haka aka kwashe cikin jiragen sojan amurka 25 da jiragen ƙawance biyu daga ranar lahadi zuwa litinin zanga-zangar da aka shirya yi don nuna adawa da gwamnatin sudan ta kudu ta kasa cimma ruwa jiya litinin a yayin da aka tura jami'an tsaro a babban birnin kasar juba tare da kawo cikas ga harkokin yanar gizo a duk faɗin kasar haɗin gwiwar ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar jama'a da yin daidai da jawabin da shugaba salbakir ga 'yan majalisar a yayin buɗe zaman majalisar a jiya litinin Duk da haka babu wani babban taro akan titunan Juba. Yayin da yake magana da muryar Amurka, Wani Michael, memba a kungiyar kawancen, ya ce zanga-zanga ta girgiza su saboda sun firgita mutane da yawan 'yan sanda a cikin gari. 'Yan sanda sun ce masu fafutukar ba su nemi izinin yin zanga-zangar ba, saboda haka wani yin babban taro zai saba doka. Wani mazaunin birnin New Orleans, Joe Piscard, wanda ya sha ganin mahaukatan guguwa a rayuwarsa ya ce na zauna a nan duk tsawon rayuwata kuma guguwar aida ita ce iska mafi muni na taɓa fuskanta da ta zo kamar ba za ta ƙare ba mahaukaciyar guguwar aida ta afka gabar tekun louisiana a ranar lahadi da rana da iska mai karfin tafiyar kilomita 230 a cikin sa'a wanda ya sa ta zama guguwa mafi karfi ta biyar da ta taɓa shiga nahiyar amurka guguwar mai matakin rukuni na hudu ta yi mummunan barna ga al'ummomin da ke gabar teku a duk tsawon yinin kuma ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane biyu a cewar jami'an kiwon lafiya na jihar a lokacin da ta isa new orleans iska ta rage karfi amma bai hana ta yin barna ba a babban birnin jihar dubban mazauna birnin new orleans waɗanda suka saɓi zama ko kuma ba su iya barin garin ba sun fuskanci ruwan sama kamar da bakin kuriya da iska mai karfin gaske har ta tsawon sa'o'i goma mahaukaci guguwar ta bar mutane ba wutar lantarki kuma wasu gidaje bishiyoyinsu sun faɗi ko rufinsu ya ɗaye labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adadin yawan laifukan ƙeya amurka ya haura bara zuwa mafi girma cikin sama da shekaru goma sakamakon karuwa hare-haren da ake kaiwa bakar fata da waɗanda suka fito daga asalin asiya in ji hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi bayanan na shekarar 2020 wanda hukumomin tsaro sama da dubu goma sha biyar suka miƙa hukumar fbi sun gano laifukan ƙeya 7,759 a shekarar 2020 karuwar kashi shida cikin ɗari daga shekarar 2019 kuma mafi girma tun shekarar 2008 bayanan da fbi sun nuna adadin laifukan kiyayya da aka auna bakaken fata sun haura 2,755 daga 1,930 kuma abubuwan da suka faru a kan 'yan asiya sun haura 274 daga 158 a baya daga cikin laifukan nuna kiyayya 7,426 da aka lissafa a matsayin laifukan cin zarafin mutane saɓanin laifukan da aka yi wa wata dukiya kashi 53.4 cikin dari na tsoratarwa ne kashi 27.6 cikin dari na cin zarafi ne karami kuma kashi 18.1 na babban cin zarafi ne an bayar da rahoton kisan kai 22 da fyaɗe 19 a matsayin laifukan ƙiyayya. daga ƙarshe jiri tunan ƙungiyar tarayyar turai ta cire amurka daga jerin sunayen ƙasashen da za a iya zuwa bulaguro kuma ta ba da shawarar sake dawo da saka abin rufe fuska ga baki daga amurka inda ake samun hawa sabbin kamuwa da coronavirus a cikin makonnin da suka gabata Toma da lalabarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda hedikwatar rundunar tsaron kasar ta bayyana cewa ba jiragen sojoji bane ya kai hari akan wani jirgin ruwa na sufurin kaya na fararen hula a yankin kudu maso kudancin kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaida. Kakakin hedikwatar tsaron Najeriya, Major General Benjamin Soya, ya ce ko kaɗan ya maɗijin da ake yaɗawa cewar jirgin sojojin ya yi harbi a kan jirgin ruwan faran hula da ke ɗauke da mutane da kuma kaya. wanda ya taso daga fatakwal zuwa boni ba gaskiya ba ne. general benjamin ya ce ainihin abin da ya faru shine sojojin sama da ke aiki a rundunar tsaro ta operation delta safe da ke aikin samar da tsaro a yankin niger delta sun samu kiran kai dauki daga dakarun ƙasa waɗanda suke fuskantar turjiya a wani aiki da suke yi da sintiri shine aka tada wani jirgi mai tsokar ungulu don ya mara masu nan ne fa jirgin ya haɗu da wasu masu fasa kwabrin gurbataccen mai a wani jirgin ruwa da ake kira cotonou boat jirgin ruwan wanda kuma wasu ƙananan jirage masu gudun tsiya ke masa rakiya lokacin da su 'yan ta'adda suka hango wannan jirgin sojoji shine suka buɗe mai wuta inda shi kuma nan take ya mai da martani kana waɗannan kanan jirage masu mai rakiya suka arce sannan kuma aka kame wancan jirgin da ke ɗauke da mai na sata a saboda haka hedikwatar tsaron najeriya ta ce jami'anta za su ci gaba da aiki cikin kwarewa tare da bin dokoki da ka'idojin tunkayar duk wani kalubalen tsaro kuma tana gargaɗi ga duk masu yaɗa jita-jita da su daina in ko baka ba to za su yaba wa aya zaki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla yanzu kuma sai jamhuri nijar inda wata kotu a birnin yamai ta yanke hukuncin zaman wakafi ga wasu ɗalibai da aka kama da laifin satar jarabawar bakaloriya ta neman shiga jami'a da aka gudanar a farkon wannan wata na ogis yayin da ake shirin gurfanar da sauran abokanansu a nan gaba kaɗan a dai wannan zaman kotu na makon jiya alkali ya wanke wani rukuni na waɗannan ɗaliban to sai dai ƙungiyar ɗalibai da ƙasa da ake kira esn na ganin buƙatar sauraron malaman da ake zargi da hannu a cikin wannan al'amarin kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin kakakin ƙungiyar alfred hassan bisa mutum hamsin da hudu wanda aka tuhuma wanda a cikin gidan kasu wajen eh, shirin da hudu duka an sake su yanzu sauran akwai biyu wanda za su yi kaso wata guda da talala wata guda akwai kuma wajen ɗa goma sha biyu wanda su kuma an sake su talala akwai kuma wajen ɗa shidda wanda su an musu wata uku uku na talala akwai hudu wanda aka rike wanda su kawa su ne suka jagoranci wannan ta'asa da aka yi da lokacin jarabawa suka yi unhani da na'ura da internet suka yi group su ne suka jayo abokan hankalin abokansu suka karen group in to su hudu wannan an musu hukunci biyu cikinsu an musu hukunci wata uku da kason talala wata uku akwai tara wanda uwayensu za su badawa eh, ya tahi daga jika 200 wani bi jika 400 har jika ma 500 akwai wasu wanda ma bai kai haka nan ba biyun za a saurare su an ce mana shi jujun da ya kamata musu hukunci ya tahi hutu kwanan ga yana dawowa akwai kuma wajen ɗa takwas su ma da jujun wannan da ya ta hutu shi shine ake jira ya zo ya musu hukunci nan zuwa sati na tahi mu babbar kungiya ce ta 'yan makarantar nijar kuma mu mun yarda da doka ta ƙasa mun yi gwagwarmaya sosai don saboda ƙasashenmu su samu mulkin demokaradiyya kenan wanda ya wannan gwagwarmaya bai kamata ba don saboda doka ta bigina shi ya ce a bai kamata ba abu guda ya kamata doka ta bigi kowa suke akwai wanda akwai mushannin da suke cikin wannan sal wanda suka bar wannan yaran suka yi wannan sata aji-aji na bakaloriya cikin jarabawa wannan mushannin halsiya ma bata tuntube su ba balle ma a kai su wani feji ko kuma a kai su gaban kotu kenan shine muka ce a yi adalci don saboda ita doka ya kamata ta bigi kowa To Madalla za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda al'ummar jihar Adamawa ta koka game da yadda gwamnatin jihar ke shirin ɗaukar malaman makarantun firamare. Al'ummar dai ta jihar Adamawa na zargin cewa akwai alamun nuna wariya a tsarin ɗaukar malaman. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa. Al'umman jihar Adamawan dai sun koka sakamakon yadda ake shirin gudanar da daukan malaman makarantun firamare a jihar. Hakan ta sanya suke zargin cewar ana yi wa al'umma waɗanda suka nemi wannan karantarwar firamare bambance-bambance gurin tsarin daukan aikin. Abdurrahman Modibo mazauni ne a jihar Adamawa shine dai wadda ya fara kokawa kan cewar yadda ake gudanar da tsarin daukan wannan aiki ba a bi bisa ka'ida ba. Ai kwata-kwata ba a bi tsari ba an shigar da kabilanci a ciki kuma an shigar da cin hanci ma ciki saboda da kaga ita gwamnati mun tabbata cewa ba ta iya jagorantar al'umma ita kadai dole ne ta yi sa take daukan wakilai ita wannan wakilan za ta ajiye su ne a bangarori daban-daban wa'annan wakilan kuma in suka yi daidai ko suka yi ba daidai ba tunda wakilai ne da gwamnati ta ajiye su so duk abin da suka yi dole ne za a ce kai tsaye gwamnati ne ta yi dole ne gwamnatin fa sai ta kasance mai sa ido gaskiya wannan irin dauka da aka yi a cikin yola south za mu iya cewa gaskiya an shigar da kabilanci a cikin tsantsa don da kaji yanayin tsarin bai yi ba. Shi ma dai a nashi bangaren Muhammad gire wadda shi kuwa nan take ya nuna irin yadda gwamnati ta tafka kuskure sakamakon sallamar wasu malaman firamare da suka yi a baya kawo yanzu ba su komai da gurbin malaman da suka riga suka sallama ba a hakan ma ana nuna wa al'umman jihar wariya da kuma sauka siyasa cikin lamarin. Farko da ta kori wayannan malamai wanda wancan gwamnati ta ɗauka. Abin da nake so gwamnati ta yi la'akari da su fa 'yan Adamawa ne suna da haƙƙi a jihar Adamawa. Su ba wai 'yan siyasa ba ne ma'aikata ne aka ɗiba kuma ma'aikata nan da aka ɗiba suna da family suna da baya aka zo aka kore su bayan an kore su aka ce musu su je za a tantance wanda ya cancanta a ɗauka za a ɗauka tun daga wannan lokacin kamar an sha ruwa an wuce aka yi shiru har yanzu bata ɗauka ba bata gudanar da komai ba ta shiru dole ne ma'aikata da sauran jama'a a jihar adama su ce wannan an nuna musu bambanci ko kuma akwai kabilanci a cikin wannan tafiyan gaskiya gwamnati ba za ta rabu da wannan zargi ba tunda har yanzu da da ta rushe wancan bata ɗibi ta maye gurbin su ba. To ko menene ma gwamnati za ta ce akan wannan lamarin? Sunday Ames Tibin shine dai mataimakin sakataren dindindin a ma'aikatar ilimi matakin farko a jihar Adamawan shi kuwa cewa yi yadda ma al'umma suke tunanin cewa gwamnati ta ɗauki aikin lamarin ma ba haka ba ne kawo yanzu gwamnati dai tana yan shirye-shirye domin bin ka'idodi na ɗaukan wannan aiki. mu ba kowa aiki muna kan tantance wanda suka apply aiki mun yi na ɗaya shine aptitude test mun yi na biyu shine ake kira subject specific exam na kowane fil da ka karanta sannan na uku shine oral interview wanda za a zauna a tambaye ka ka ba da amsa ka je bango ka rubuta ka gaya mana ka cancanci ka zama malami to duk maganganun da ake faɗan nan ba a ba kowa aiki har yanzu ba kafin nan ma mu fita tantancewa sai ranar ɗaya ga watan gobe har zuwa sha takwas ga watan september kafin za mu kare mu zo mu zauna mu ga wane ne ya ci oral interview so ba da kowa ba. A tun lokacin da gwamnatin jihar Adamawa ta ɗare a kan karagan mulki nan take ta soke wasu ma'aikata da gwamnatin da suka shuɗe suka riga suka ɗauka ciki har da ma malaman firamare a jihar. Hakan ta sanya gwamnatin ta yi alkawari za ta mare gurbin su da wasu. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Allah karimu mai ni da ba iri ba mu sa'a albarkacin ma'aiki. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. isa in yanke farce sannan ya wanke riga ije aji ka gane yaro izan karatu. To karfa shafa muna kama wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron jamhuriyar ta Nijar suna iya samun wa wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. yanzu kuma lokaci ne da mahmud ibrahim kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Ka duba ɗakunan wadda muke ciki yanzu yoyo take yin ana ruwa. Injin fenti ba aka kawo ciki asibiti muna ciki ana fenta kwano a cire a fenta mai da shi sama a yi masa faci. wannan fulon ta kaga dai ga mara lafiya na cikin keke bani da halin da zai yi tura shi don menene gargada ba zai yi ba ma sai dai in daga shi kaga akwai winduna sama da biyar a OPD amma kaga yanzu dukkan windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja sannan raftan nan da suke ba inda aka canja raftan asibiti duka tsohon raftan suke bari muna kira ga su wanda hakkin abin yara ta a wuyansu su naɗo kwamiti a zo a duba ya ayyukan aka yi. samfurin muryoyin al'ummar jihar Adamawa kenan suke bayyana da damuwa akan aikin kwaskwalima da aka ce an yi wa asibitin ƙwararru na yola ta hannun ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan ci gaban muradin ƙarni wato sdgs bisa kulawar gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa wato aisha buhari foundation a dakace mu afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi kana su da gaggawa. Madalla. Masare kimanin shekaru uku da suka gabata ne ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan lamuran ci gaban muradin karni da ake yi wa lakabi da SDGs a takaice kuma a turance. Ya bada kwangilar aikin gudanar da garan bawul a asibitin kwararru na Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa. Rautani sun ce aikin ya kunshi sauya fasalin gine-gine, samar da sabbin gadajen kwantar da majinyata da sauran aikace-aikace da nufin samar da kyakkyawan yanayi ga marasa lafiya da kuma ma'aikatan asibitin bayanai dai na cewa makudan miliyoyin naira ne ofishin mai baiwa shugaban kasar shawara ya keɓe domin gudanar da wannan aiki da kuma aka ɗora alhakin sanya ido kan yadda aikin zai gudana a wuyan magabatan gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa wato aisha buhari foundation tare da alkawarin kammalawa cikin watanni goma sha biyu sai dai duk da farin ciki da murna da mutanen adamawa musamman talakawa suka yi dangane da wannan aiki na farfaɗo da asibitin nasu amma yanzu haka rashin gamawa cikin wa'adin da aka aka ayyana da kuma rashin ingancin aikin na jefa damuwa ainin a zukatansu. Sunana Usman Abba. Kai muka aikin nan mu mutanen adama kan gabaki da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalili an cutar da mu gabaki daya. Kwanon da suka zo suka cire a asibitin din su wani kwanon suka mayar wani kuma irin korido da muke zama a wajen nan kana kallon robobin da suka sama ha sun mutu diga yanzu haka ba wani dadewa suka yi ba amma yanzu ka duba daga ka suna tsagewa suna zubewa da kansu ka duba mata da suka yi daga bakin gate zuwa opd baki daya yana fashewa da kansa ko watannin kirki ba ba don haka kuma ka duba ɗakunan wadda muke ciki yanzu yoyo take yin ana ruwa dukan aikin bai yi kyau ba. kuma wannan wadda kuke cikin yana yoyo ana ruwa shi ma an yi aiki akai ne? an yi aiki an gama wai kuma ga kana kaga koridon mu da yake baki daya bayan gidan komi da koi ba abin da suka yi mai kyau a wannan kan ne jabir ne aka yi na mu mutane adamawa an yi mana damfara ne injin fenti ba aka kawo ciki asibiti muna ciki ana fenta kwano a cire a fenta a mai da ci sama a yi masa faci sai dai mu muna nema wa'inda suke shugabanta mu na adamawa manyanmu daga nan state level zuwa federal wanda suke abuja su ji kukan talakawa su nada kwamitin su zo su dubi wannan aiki wallahi ba mana aiki ba mu yaudara aka yi mana kana magana da honorable abdullahi shi mai kano guyo ina kawo majinnaci ne asibitin kwararru mm. wanda nake ji an gyara da na zo sai na gani kaman kai wannan fo wannan ne ka duba wannan fentin din mm. idan na jinguna da shi eh, yana tashi mm. sannan ka ga wannan wurin baki-baki ka gane ko mm. wadda ma fentin din already ma ya riga ya mutu sannan in ka duba wannan fulon din ka duba yanzu haka in zan tura wannan kaga dai ga mara lafiya na cikin keke mm. bani da halin da zan yi in tura shi don menene gargada ba zai yiwu ba ma sai dai in daga shi kaga kuma wanda kuma a da na taba kawo wani majinyaci wanda a aikin daɗin ma ina turawa hankali na a kwance amma kuma sai ake ce yanzu an yi gyara an gama kana gani yanzu wancan fa siminti ne wannan ka gani nan ya zamanto ya yi ne kare ya kasance aka yi amfani da shi wannan aiki aikin ba a mana adalci daga ciki ba. Malam Yusuf Usmana da ke zaman shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Adamawa ya ce alamu sun nuna an saba ka'idar aikin kwangila na gwamnati a wannan batu na kwaskware asibitin kwararru na yola inda ina zuwa duba majinyata kuma akwai nawa da suka yi jinya mun je mun gani kasancewar ganin ne ma ya sa muke ta korafin din dan gwamnati ta bada aiki tun kafin a fara wani irin kayan aiki aka same za a yi aikin da shi ana kan aikin ana duba ana kan aikin ana duba ba sai an duba ba je a mika takarda a ce kawai an kammala to gaskiya wannan bai kamata a na kwamiti a zo a duba wannan aiki domin gani bayanin yadda ya kamata a ce an yi shi harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin. To amma shugaban gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa wato Aisha Buhari Foundation na cewa. Sunana dai Alhaji Abdullahi Bako Didike, chairman na Aisha Buhari Foundation. Ni dai nawa sa ido ne, kuma ita hajiya a Excellency Aisha Buhari ita ne ta ce in kula da wannan abun da kanta so ina iya gogari na gaskiya ina correcting na ma'aikatan mun yi korafi lokacin da suka fara aiki suna mai da tsohon kwano sama suna likewa kuma kwaltan da aka sa bai daidai ba an yi kwamiti daga abuja sun zo sun duba kuma sun sa su sun sake aiki so akwai walkway nan da ake complain inda robobi suke faffashewa kamar rumfan nan shi ma mun yi complain a zuwa gyara so sun zo sun dan fara sa kwano sai suka bari amma gaskiya har yanzu robobin sababbi da aka sa sun farfashe haka kuma fulo da suka yi na farko shi ma kamar yadda ka sani inda kake gani daga can an dan fara sata razo ya zo ya tsaya daidai nan amma sauran duka ka gani sababbin filo ne amma ka ga yadda yake farfashewa so ayyuka dai gaskiya har ga Allah bai yi ba because in mun ce ya yi ma kamar mun yaudari kanmu ne kuma ku yan jarida kun shiga kun gani ka ga nan fenti ne duka ward 5 a ward 5 b ward 1 ward 3 nan duka an fenta su mun yi handin oban su amma kaga fentin da kansa yake faduwa ya bar asalin fentin da ka gani duk nan yanzu fentin ya goge sannan kuma haka bayan gidan in ka shiga kamar a minitin nan zaka ga ruwa yana ta fluctuating kai dai abubuwan da gaskiya ayyukan baki amma mu korafin da muke musamman kamar opd nan kaga akwai winduna sama da 500 a opd kuma dan kwangilan na an ce an zo daga windo kofa duk ba abun da ba canjawa amma kaga yanzu dukka windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja sannan raftan nan da suke ba inda aka canja raftan asibiti duka tsohon raftan suke bari sannan kuma duka lissafi ana musu lissafi ne akan duka sababbin kaya suke sawa so kaga ba daidai bane kuma shi kamar dan kwangilan kaga mutum ne wanda ma ba zuwa nan yau da yake ba yawanci yana turo yarbawa ne daga leburori har har sama kana musu magana ma za su nuna maka su kwata-kwata ko turanci ba sa ji sai yarbanci ba hausa ba turanci sai yarbanci to kaga wani lokaci ma fada muke da su amma duk abin da muka tattara mu muna zuwa mu gaya ma ita excellency muna tuturawa ana fada kuma kaga wannan abun kowa zai iya zuwa wanda ba dan adama ba ma ya zo ya ci albarkacin asibitin nan to amma an kasa mai magana mutum daya mun yi magana mun yi magana mun yi magana abun ya gagara to mu da farin cikin mutum da ku kun zo daga BOA da izinin Allah yanzu za ku isar da sakon inda ya kamata su kuma manyan mu ya kamata su nuna kishin su su nemi dan gwangilan nan su ji menene dalili kuɗi ne ba a bashi ba ko kuma a iya standard na aikin ne da yake an nemi bill of quantity ma ya ce babu duk wani abun da ya kamata a gane ga level na aikin nan inda karkon aiki yake duk sun boye sun hana so kaga manyan mu ya kamata su bincika akwai kungiyoyin human right akwai kungiyoyi irin su acc akwai kungiyoyi daban-daban amma abun kunya kowa ya shiru Alhaji Abdullahi Bako kenan shugaban gidauniyar Aisha Bahar Foundation wanda aka ɗorawa alhakin kula da yadda aikin kwaskwarima ga asibitin ƙwararru na Yola ya gudana. Ya zuwa yanzu dai magabatan ofishin kula da ayyukan SDGs mai kula da jihohin Adamawa da Taraba da ke garin Yola waɗanda su ne suka gudanar da wannan kwangila sun ki cewa uffan game da wannan batu. duk da alkawuran da suka rinka yi wa abokin aiki Salisu Garba cewa za su ce kashe ufan ɗin amma dai duk da haka za mu ci gaba da tuntuɓar su. duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta. To su rare ƙarshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin abokin aiki Salisu Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. To madalla yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwa a game da yadda ƙungiyar daesh ke ƙara samun gindin zama a nahiyar afirka inda 'yan ta'adda ke kai farmaki kan fararen hula da barikokin soja da wasu mahimman wurare na birane da dama jaridar ta ce mahalarta taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a makon jiya sun ce daesh na amfani da iswap a afirka ta yamma da is a yankin sahara da yankin tsakiyar afirka wajen tayar da zaune tsaye abinda ke buƙatar kullo da wasu sabbin dabarun yaƙi da ta'addanci jaridar la na cewa masu neman kwangilar ayyukan gwamnati da masu neman a basu mukamin siyasa a jamhuriyar niger sun tare a garin Tasker inda shugaban kasa Mohamed Bazoum ke hutun karshen shekara tun a tsakiyar watan nan na Agusta. jihar ta ce a zamanin isu muhammadu ƙauyen ɗan dashi ne ke samun bakuncin irin waɗannan mutane idan irin wannan lokaci ya zagayo yau mulki ya sauya hannu su ma sun juya akala tamkar irin abin da ake kira kaska raɓi mai jini jaridar le ta bayyana cewa da alama har yanzu muhammadu isuhu bai dangana da sha'anin mulkin ƙasa ba a bisa la'akari da abubuwan da suka faru a lokacin da ya yada zango a tawa a kan hanyarsa ta zuwa ƙauyensa na haihuwa wato ɗan daji da sunan hutun ƙarshen shekara jaridar ta ce ta shiyo tsohon shugaban ƙasar yana cewa mutanen da suka je tarbansa na yi anagonku sosai ma'ana ya yi kewarsu kalaman da wasu ke ganin sun yi daidai da abubuwan da ya faɗa a hirarsa da wata jaridar ƙasar faransa a washe garin shidarsa daga karagar mulki inda yake cewa baya tunanin zai yi nisa da sha'anin gudanar da al'amuran mulki. Mu karkare da jaridar Niger inter Ebdo wace ta ce Muhammad Usman na ci gaba da lissafin duna domin har yanzu ɗan takarar na RDR canji na ci gaba da jiran kotun sai da yawo ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe a karawar da ta haɗa shi da Muhammad Bazum a ranar 21 ga watan Fabrairu. jaridar ta ce jam'iyyar model lumana kanta da ta goya masa baya ya zo na biyu a wannan zaɓe ta kaɗi gabanta amma duk da haka usman bai ankara ba yana ci gaba da tsammanin warabbuka a daidai lokacin da matasan rdr canji suka fara wasi-wasi game da makomarsu ta siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yame. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin Yame.